addu'a game da ita ubangiji allah ya kara mata maimaita wasu shekaru da taimakon da tana matalakawa da abun alherin da tana yi da ta gani gashi jama'a sun taru sun taru an ci an sha an goge wuya saboda kawai farin cikin ta cika shekara 47 kaga maza da mata musulmai da krista gida ya cika dam in ka fita waje za ka ga mutane da yara da manya titi ya cika ta har wajen shopping mutane ne saboda kawai mutumin kirki matan mutumin kirki ta cika shekara 47